Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 8 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19,25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je ci gaban hirar da muka yi da Dr. Faisal Umar Kaita na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria akan kashewa da kuma sace mutane a jihar Zamfara da ma wasu jihohi a arewacin Najeriya. Akan wannan batu ne kuma muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ce za a bi a magance wannan annoba. Lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. muna kuma dauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan damuwa da 'yan adawan kasar suka nuna game da tafiya hawainiya da hukumar zaben kasar take yi wurin shirye-shiryen zaɓuka na shekarun 2020 da kuma 2021 ali mustapha sokoto kuma na tafi da shirinsa na labaran wasanni amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. A karan farko Amurka ta ayyana wani bangare na wata gwamnatin kasa a matsayin kungiyar ta'addanci inda ta ayyana dakarun gwamnatin Iran na IRGC wadda ita ce ke zaman hukumar tsaro mafi karfi a Iran. Shugaba Donald Trump ne ya ayyana hakan a wata sanarwa da aka fitar wadda ke cewa a wannan mataki na ba sabon ba da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta jagoranta an gano cewa ba wai kawai ƙasar iran tana tallafawa ta'addanci kaɗai ba amma dakarun irgc suna taka rawa a harkokin tallafi da yin amfani da ta'addanci a matsayin wani makami sanarwa ta ci gaba da cewa dakarun irgc wato sun yi aiki ne wa gwamnatin iran wanda aikinsu shine shiryawa da kuma kaddamar da ta'addanci a doron ƙasa wannan mataki da amurka ta ɗauka wanda zai fara aiki mako mai zuwa ya kuma hada da rundunar liƙen asiri ta dakarun na irgc kuma zai zamto babban laifi ne a yi wata mu'amala da dakarun hukumomi a kasar libya sun rufe tilan filin saukar jiragen kasar da yake aiki a tripoli bayan wani hari ta sama da aka kai yau litinin yayin da ake gwabza fada akan neman ikon babban birnin kasar tsakanin bangarori biyu jami'an tsaron filin saukar jiragen saman na mitiga da ke gabashin babban birnin libya sun ce zuwa yanzu babu wani bangare da ya dauki alhakin kai harin wanda ya fada kan hanyar tashin jirage amma ba a samu asarar rayuka ba yayin da sojojin da ke biyayya ga kwamandan sojojin kasar janar khalifa hafta ke ci gaba da kokarin kwace babban birnin kasar Firaministan Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayez Sarraj ya yi kira matakin na haftar da cewa ƙoƙarin juyin mulki ne. Haftar da sojojin da sun samu nasarar riƙe bayan garin Tripoli ba babban birnin ƙasar, amma Sarraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya buƙaci duk ɓangarorin biyu da suke yakin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da jin kai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mutane bakwai sun rasa rayukansu yayin da wata zanga-zanga a Sudan cikin ƙarshen makon nan yau litinin ministan harkokin cikin gida ya faɗa wa 'yan majalisu an kashe mutane shida a babban birnin khartoum lokacin jami'an tsaro suka tarwatsa wasu masu zanga-zangar neman shugaban ƙasa umar albashir ya yi murabus mutum na shidan ya mutu ne dalilin zanga-zanga a jihar darfur a cewar bishar yau litinin juma ta kara da cewa akwai kusan masu zanga-zanga dubu goma da suka yi gangami a wajen herikwatar sojoji a ranar asabar wanda shine gangami mafi yawa da aka taɓa yi tun barkewar zanga-zanga a watan disamba tun ranar goma sha tara ga watan disamba ne aka fara zanga-zangar inda ake zargin gwamnatin albarshi da kawo taɓarɓarewa tattalin arziki wanda ya sanadiyar tashin farashin kayan abinci da mai da kuma haifar da ƙarancin kudaden ƙasashen waje daga ƙarshe yau litinin shugaban ƙasar uganda yoweri museveni ya ba da tabbacin cewa ƙasar tashi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da jami'an tsaron suka ceto wata amurkiya da direbanta waɗanda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani wajen shakatawa a wani rubutu da ya ta shafin twitter museveni ya ce za mu yi maganin 'yan tsiraren masu aikata laifuka kuma ina son na tabbatarwa da 'yan kasar baki daya da baki daya masu zuwa yawon bude ido cewa uganda ƙasa ce mai zaman lafiya kuma za mu ci gaba da ganin mun inganta tsaro a wuraren shakatawar mu wasu 'yan bindiga hudu da ba a san ko su waye ne suka sace kimberly su edicott ya shekaru 56 da haihuwa da kuma direbanta jean paul merange a kusa da wani sansani da ke cikin gandun dajin sarauniya elizabeth a makon da ya gabata garkuwar da ta faru ne a yan wato a yankin ishasha na wajen shakatawar wanda ke daura da iyaka da jamhuriyar demokaradiyyar congo 'yan sandan uganda sun faɗi jiya lahadi cewa e-, enrico da marange suna cikin ƙoshin lafiya bayan da aka ceto su wata jami'a mai magana da yawon 'yan sandan uganda poli na mai ta ce masu garkuwa sun yi amfani da wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kama suna buƙatar a biya su kuɗin fansa dala dubu ɗari biyar. labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Tuma madalla bari mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda 'yan adawan kasar suka nuna damuwarsu game da yadda hukumar zaben kasar ta Sini take tafiya hawainiya wurin shirye-shiryen zabukan shekarar 2020 da kuma 2021 lamarin da ya haifar da shakku ko hukumar zaben za ta iya gudanar da zabukan a ranaku da aka tsayar da ga Suleiman Muni Barma da karin bayani. a taron majalisar warware rigingimin siyasa wato sai ndp da ya gudana a ƙarƙashin shugabancin minister birjira fini a ƙarshen makon jiya hukumar zaben ƙasar ta nijar wato seni ta yi wa 'yan siyasa bayanin halin da ake ciki a yau game da zaɓukan 2020 2021 inda aka sanar cewa an yi zubin farko na kuɗaɗen kwangilar haɗa kundin rijistar zaɓe wato fishe biometric yayin da aka kammala rijistar sunayen 'yan ƙasar da ke buƙatar takardar shaidar zama ɗan ƙasa sai dai duk da haka jam'iyyun hamayya da ake kira non filiye ba su gamsu da takun hukumar zaben ba kamar yadda shugaban jam'iyyar model ma'aikata tahiru gimba ke bayyanawa an sa takarda a hannu tsakanin firzinkin ta hukumar zaben tasu da wani batu da ya ce zai yi kundin biometric na zabe babu wanda ya maka zance cikin su daya wanda ya ce rana kaza za a kariya yanzu ala hali sauran mu kota 21 a ta zabe na firmetor na shugaban kasa shi kuma nasarar muna jin ana ta ce ta ce ya ce sai ba samu wata 30 zai kai da wannan aikin shi na zaza a tsaya a yi hukumar zaɓe mai 'yancin kanta a biɗi eh, alƙalai manya-manya alƙalai da manya-manya hafsoshi na soji na garbi na polis da na duwan wanda sun kai sun an kware cikin wani aiki wanda duduka ta hana mai siyasa shi kamata zama cikin sini permanent amma aiki tso bisa keya yan siyasa za su yi sini ai zaben gaskiya lura da irin waɗannan bayanai yasa gamayyar jam'iyyun yan ba ruwanmu a ta bakin kakakinsu ambali dodo fara nuna shaku a dangane da yiwuwar waɗannan zaɓuɓɓuka a kan lokacin da hukumar zaɓen ta ambata a can farko. Lallai zaɓen ko za a yin shi ba za a yi da za a so ba tunda an makara kwarai kun ga akwai matsalar tsari tunda a hiddo kalandiri ɗaya bai isa sai an gama da abun da ake cema plan d'action shine takardar daga nuna ayyukan da adadai a gabatar da su kowace rana da kuɗaɗen da ake bukata a yi wannan ayyuka to a wanga matsayi seni bata da wannan plan d'action sai dai mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta seni aladuwa amada na cewa ba gudu ba ja da baya akan maganar zaɓuɓɓukan masu zuwa. Ku gaya ma kowa insha Allahu duka zaɓen da ya kamata a yi shekara 2020 da shekara 2021 wannan zaɓuɓɓukan sun tabbata insha Allahu babu wani tahiya hawainiya wanda ba su sani ba ne suke gani kamar muna tahiya hawainiya mai mu fanfalaki ne muke yi kuma insha Allahu yauni da ƙasa ta ɗora mana wannan yauni za mu sarke shi da ikon Allah. A ranar biyu ga watan Afrilun 2021 ne ya kamata shugaba Isuhu Muhammadu ya fice daga ofis don don damka ragamar mulki ga wanda ya lashe zaɓe in ji kundin tsarin mulkin Nijar. Sabili kenan kundin zaben ƙasar ya wajabtawa hukumar zaɓe ɗaukar dukkan matakan da za su ba da damar gudanar da zaɓuɓɓuka kafin kammalar wa'adin mulkin shugaba mai ci ta yadda za a kauce wa taka doka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kuma da la'agaida Suleiman Muni Barma. kashe-kashe da satar mutane a zamfara da wasu sassan najeriya na kara ta'azzara lamarin da ya sa gwamnatin tarayya take kara kaimi wurin yaƙi da wannan abu dr faisal umar kaita na jami'ar amadu bello da ke zaria ya ba da shawarwarinsa a kan yadda za a shawo kan wannan lamari in ba komawa muka yi ba wancan tsarin na abin da ake ce kamar community policing wanda mutane na cikin unguwanni na cikin ƙauyuka suna cikin tabbatar da tsaro na yankunan su to na abubuwan za a ga suna ta faruwa saboda ba wai abubuwa ba ne wanda ƙarhin soji ko na ɗan sanda zai magance a'a abu ne wanda ke buƙatar intelligence tattara bayanai na me ke faruwa in ko ba a yi wannan ba duk yadda ke da ƙarfin soja in ba ka da bayani ko kake da ƙarfin 'yan sanda in ba ka da bayanai wa'anda za su kai ga magance yanayi na tsaro to sai dai kai ta yi amma abin nan ba zai taba tafiya ba to inda a kwana a tashi ake kashe-kashe da saura abin da za a iya cewa aiki ya fi karfin hukuma kenan to ba zan riga in ce aiki ya yi karfin hukuma ba saboda sai dai aikin ya yi mata yawa kamar yanzu yanayin tsaro na najeriya can akwai wa'ancan north east akwai wa'ansu eh, kudancin najeriya akwai wa'ansu yanzu kuma nan arewa masu yamma an ƙara samun wa'annan eh, crisis to ba zan ce gaskiya ya fi ta ba saboda gwamnatin najeriya tana da karhin soji tana da na 'yan sanda sannan kuma sana da duk abin da ya kamata ta tattara bayanai tana da su sai dai mi watakila su mutanen da ke da haƙƙin yin wa'annan ya Allah cikin 'yan sandan ko ya Allah cikin sojojin ko dai ba su da wadatattun kayan aiki da za su gudanar da aikin su da kyau ko kuma an samu mutanen da ba su iya aikin aka zo aka sa su wajen aikin to in ba an tabbatar da mutanen da aka zo aka sa ba su ne wa'anda za su iya wannan aikin za su iya gudanar da bincike za su iya zuwa su tabbatar da an magance abin to ba za a taɓa samun ci gaba ba to kamar yadda ɗazu kake cewa kamar gwamna da ke da alhakin tsare jiharsa kuma shi ne ba shi da iko wato jami'an tsaro ko hukumomin tsaro kamar na soja da na 'yan sanda wato za ka iya cewa batun nan da aka ɗauko cewa a kafa 'yan sanda matsayin jiha kana ganin idan an yi haka wannan abu zai iya yin tasiri eh kaga cikin misali da shi constitution din najeriya shine ya ce ga wanda ke da haƙƙin kula da tsaro na jiha sannan kuma ga wanda ke da haƙƙin kula da wa'annan jami'an tsaron to akwai wannan muhawara a najeriya ta cewa to ai ai 'yan sandan jihohi kuma wa'anda ke wa'anda ba su son a yi hakan abinda suka dogara da shi shine in aka yi 'yan sandan jihohi su wa'annan gwamnoni ko ko mutane a matakin jiha za su misusing din wa'annan 'yan sanda da za a yi na jiha to cikin binciken da muke yi akwai sa abubuwa da muka fara ganuwa na cewa kila ma ba 'yan sandan jihohi muke nema ba abinda muke bukata 'yan sandan unguwa instead of state policing abinda muke bukata community policing saboda su wa'annan mutanen suke zanne cikin unguwanninsu suke zanne cikin yankunansu in ƙauyuka ne suke zanne cikin ƙauyukansu suna da ruwa da tsaki hmm. a tabbatar da tsaro na cikin yankunan da suke yanzu in ka ɗauko ɗan zanda daga inugu misali ka kawo shi jihar zamfara ya za ya fara da koyan hausa zai fara koko da koyan gane ina ma mutane suke ina ma aka dusa. amma yau in cikin wata unguwa a cikin gusau misali ka ɗauki ɗan sanda ko jami'in tsaro ɗan wannan cikin unguwai duk abin da ake hatta cikin ɗakunan mutane ba wai gidajen mutane ba ya sani su za ga an samu ci gaba na wannan to mu abin da muke gano shine 'yan sandan cikin unguwanni ma muke bukata ba ma na jiha ba to madalla wato dr faisal ke faisal umar kaita kenan na jami'ar ahmadu bello a zaria waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe hudu ne da minti arba'in da biyar. yanzu lokaci ne kuma da za ku gyara zama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan ta wace hanya ce za a bi a magance batun kashewa da kuma satar mutane a jihar zamfara da ma wasu sauran jihohin arewacin najeriya kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran farko daga jihar yobe wane ne daga yobe assalamu alaikum sunana mustapha jinaye daga damaturu to malam mustapha muna sarin ka yauwa yanzu na kama ku ne nake so a dan taimaka in yi a kan abin da ake tattaunawa to abinda muke so wato ku bayyana mana ra'ayinku yadda ake yawan sace-sacen mutane da kuma wato kashe mutane a zamfara da sauran yoyin arewacin najeriya wace hanya kuke ganin za bi a magance wannan al'amari gaskiya ne wannan gaskiya wannan hanya guda ɗaya ne saboda gaskiya hukumomi da jami'an tsaro da kuma manyan gwamnati da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya tashi akan wannan gaskiya in ba haka ba akwai matsala saboda za ka ji aka ɗan ya faru za a ce an saki abu kaza an saki wani kaza kaga wannan biyu bai kamata ba in ɗabu a arewacin najeriya za ka ga wasu abubuwan gaske an samu sauki amma fara sai ka ji kwana kaɗan ya faru an ce an saki wani kaza an ji an kashe mutane kaga wannan gaskiya mu Najeriya mun muso mu zanna zaman lafiya ne ba wai a zubar da zunin mutane. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano wani ne a Kano? Kudu Shola ne. wane ne Hamisu Jola. To Amadu duniya na sarinka. Ah, Hamisu Jola, Hamisu Jola ba. Oh Hamisu, Hamisu, Malam Hamisu to bismillah. Ah, maganar zamfara, magana ta gaskiya kamata a ce an kawo iya sojoji cikakku domin an san hankalsu a inda suke a zamfara din nan. To amma an kasa cin musu to me dalilin haka? Hmm. Hmm? tun da mutanen nan yan yankunan suna cewa ga su ana hangen su a dawa ga su ga su ana ganin su amma an kasa zuwa inda suke hmm? shi na fa ke daure mana kai shi buhari yana kallo arewacin najeriya shi dan arewa ne to me yasa ba a yi a kudu ba inugu fatakwar kalabari ina ne duk ba a yi a can sai mu anan arewa ake mana to mun gode kwarai da gaske bari mu je mun gode da ra'ayi malam hamisu daga kano bari mu je kuma jihar neja mu ji wane ne daga neja salamu alaikum wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim duniya na sarin ka. to gaskiya mu tambayin ma da muke yi game da alamar da ke kasancewa zamfara hmm. shin wai dokan nan da ainihin obasanjo taɓa ayatawa a jos game da gwamnan jos na wancan lokacin da tashin hankali yau aka sauke gwamna aka ɗaure na soja ba ta aiki na yanzu tambayi da muke wa buhari kenan sannan kuma muna kira ga manyan mu na arewa su tuna fa wannan abun wa arewa mu ake bazago ƙasa idan ba shi ɗaya ba idan aka gama da talakawan da suke mulki kansu abun ba zai koma fa suna da wannan fa To mun goje Malam Ibrahim mai wanke hula daga jihar Neja. to ina jin muna dan fama da matsalar na'ura da haka sai a dan mana aikin afuwa wato ra'ayi ne dai muke so ku bayyana muna ta hanyar da za a magance wato wato har yau dai muna jihar Neja bar mu sake daukar mutum na biyu daga Neja wane ne mutum na biyu daga Neja Garba Garba gidan Hanau ne daga Neja to malam Garba duniya na sarinka to ni dai a nawa ra'ayin ina so a kamar yadda aka faɗa zahar zamfaran ga abu unguwa unguwa inda ake wannan tashin hankalin a ɗauki 'yan sanda da sojoji to ina ganin shine zai kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankula din. To mun gode Malam Garba daga Hadau kenan eh. daga jihar Neja. jama'a kada ku sha'afa waɗannan shirye-shiryen da kuna jin su ne daga nan sashen hausa na muryar amurka za ku kira ne ku ba mu ra'ayi a kan yadda wato na'am wani ne kan layi adam adam adam daga ina kake kira shugaban kasa mai zai hana waɗannan mutane a kai mun sojoji ne a babban kasu kuma duk wanda su kama mai laifi a kan shi mana to ina jin kamar yadda muka riga muka gaya muku muna huskantar tangarda na na'ura to muna da kira daga azare yawwa kana magana da Assalamu alaikum. Abu ah, alaikum assalamu alaikum. Kana magana da Audu Maro daga Azare. To Malam Audu Maro muna sarin ka. Yawa wannan kira wannan kira ya kira da jama'a suke Buhari Buhari Buhari Buhari ba ba abin da yake bukata illa irin jama'a su tashi da addu'a. Hmm. Wannan al'amari ya kamata mu kofa Allah mu yi addu'a Allah shi zai kawo mana wannan karshen al'amari na rayuwa. Shi ne iyakacin maganin da nake son gani. to mun gode kwarai da gaske malam audu baro bari mu je fatakwal wane ne a fatakwal daga fatakwal bato muhammad karmanaza to bismillah malam duniya na sarinka sai dai ban saurari radio ba ban san abin da kuke magana a kai ba to muna magana ne akan yadda wato mutane za su za ku ba da ra'ayinku akan hanyoyin da za a bi a hana kashe-kashe da kuma sace mutane daga jihar zamfara da sauran wasu wurare a najeriya yauwa lalle abinda ya kamata dai mutane musamman ma shugabanni na jihar zamfara da kuma shugabannin da suke duk inda ake samun irin wannan tashi hankali su duba ko muke faruwa a yankin nasu a fara daga masu unguwanni har gwamna har 'yan majalisa amma yadda ake yururuta kamar sunan shugaban kasa buhari yana da hannu ko kuma bai yi aikin komai akan wannan gaskiya haka bai dace ba ya kamata dai can inda inda ake tashi hankali wa'anda su ne shugabannin mutane su rika sa ido sosai su kawo jami'an tsaro da kuma abun da ya kamata saboda aka ce wanda yake da daki shi yanda shi yasa inda daki sa yake yoyo yake yoyo mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu sake komawa azare jihar Bauchi mu dauke mutum na karshe wane ne daga azare kana magana da kamisu a kawunta azare to malam kamisu ne ne bayani na akan wannan lamari ina so ne a wannan lamari ya kamata a ce tun daga zamfara har zuwa kano ya kamata a jera jami'an tsaro kowane lokaci kowane dare ba rana in an da da wannan mutane za a ci nasara a kan. To madalla. To mun gode kwarai da gaske Malam Kamisu kuma da kiran ka muka kawo karshe mun gode ma waɗanda suka kira mu da ma masu kokarin kira ba samu sun shigo ba mun gode. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Za mu soma ne yau da labarin Liverpool wacce kocinta ko kuma manajanta Jurgen Klopp ya ce 'yan wasan shi suna kokari su wani abu mai wuya wato su ci manyan kofuna guda biyu na Premier League da kuma na zakaru wato Champions League. ya Allah kai mu gobe kungiyar ta liverpool za ta yi wasa da porto a su na farko na kota final na cin kofin shi turai din wanda kuma za su yi shi bayan da suka ci kungiyoyi da dama da suka da fulham da tottenham da kuma southampton wanda ya ba su damar suka samu maki biyu da yasa suka ingije manchester city a kokarin da suke na cin wannan kofuna ɗin sai dai har yanzu ita manchester city tana da wasa ɗaya da rage da ita liverpool ɗin wanda wannan yana nufin cewa har yanzu suna iya cigaba da rike jagorancin wannan tafiya da ake yi to amma duk da haka kulob ya ce idan kana takarar cin kofuna guda biyu yan wasanka suna da kuzari ko yaushe. kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya sufa farkon ta sha kashin ci biyu da daya a hannun 'yan kanada a wani wasan sada zumunci da suka yi a yau a cewar mujallar Complete Sports. kanada wacce ita ce ta biyar a jerin gwanon kasashe da ke cikin rukunin masu irin wannan wasa ɗin ita ce ta mamaye wasa amma kuma su 'yan Najeriya ne suka fara suka kwallo a raga ta hanyar Dazere faranozi Ba daɗe ba mintoci uku kawai 'yan kanada din suka dawo suka rama kuma ta dai kamar da muka ce suka je suka yi nasarar lashe wannan wasa ɗin to har yanzu su 'yan super falcon ɗin sun ce za su mai da hankali ne kan wasan su na cin kofin afirka ta yamma na mata yayin da suke shirin ɗaura damala babban wasa na cin kofin duniya wanda za a yi a faransa idan allah ya kama nan ba da daɗewa ba. hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ce tana so ta yi da abin da za ta yi domin ta taimaka ma tsohon kyaftin kuma tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta najeriya to christian chukwumeka chukwu wanda yake fama da rashin lafiya domin ya miƙe shugaban hukumar kwallon kafa ne yanzu a maju melvin pinnick wanda yana cin ingila yanzu haka shine ya ce ya umarci shugaban kungiyar kwallon kafa na enugu wanda kuma memba ne shi ma na hukumar kwallon kafa ta nigeria da ya je ya ziyarci ciku domin ya ji abin da yake bukata dangane da rashin lafiyar tashi a ce ana kokarin a haɗa hancin kamar dala dubu hamsin ne na amurka saboda a kawo shi na amurka din a yi mashi aiki Christian Chukwude shine kyaftin ɗin kungiyar kwallon kafa da ta ciwa nigeria cup ɗinta na farko na kalubalen ka na Afirka to Cup of Nations a shekarar 1980 lokacin mulkin marigayi Alhaji Shehu Usman Shagari Allah ji kansa. Ha kuma shi Christian Chukwu shine kyaftin ɗin Enugu Rangers wanda suka ciwa nigeria kofin Cup Winners Cup na farko a cikin shekarar 1977. Ba da bayan haka shine tsohon mataimakin koci na kungiyar farko da ta ciwa Najeriya kofinta na farko na duniya na fifa lokacin da 'yan gwalda eagles suka wa najeriya kofin na nasu na 'yan kasa ga shekaru goma shida a gasar da aka yi a china a shekarar 1985 jama'a tara da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai mun dawo ta litinin allah kai mun ba ku lafiya daga washington tufa da yanzu kuma ga sarfil hashim gumal ya dawo da labarai a takaice To a takaice a farkon wato a karan farko Amurka ta ayyana wani bangare ne wata gwamnatin ƙasa a matsayin kungiyar ta'addanci inda ta ayyana dakarun gwamnatin Iran na IRGC wadda ita ce ke zama hukumar tsaro mafi karfi a can Iran din. shugaba donald trump ne ya ayyana hakan a wata sanarwa da aka fitar wadda ke cewa wani mataki na ba sabon ba da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta jagoranta an gano cewa ba wai kawai kasar iran tana tallafawa ta'addanci kadai ba amma dakarun na irgc suna taka rawa a harkokin tallafi da yin amfani da ta'addanci a matsayin wani makami sanarwar ta ci gaba da cewa dakarun na irgc suna aiki ne wa gwamnatin iran wanda aikinsu shine shiryawa da kuma kaddamar da ta'addanci a doron kasa. hukumomin kasar libya sun rufe tilan filin saukar jiragen kasar da yake aiki a tripoli bayan wani hari ta sama da aka kai yau litinin yayin da ake gubza fada akan neman ikon babban birnin kasar tsakanin bangarorin biyu to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masa filo hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da mu na wannan dare mr dan crafton baba ya kuma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairi nan nasa amin sama amin salamu alaikum